yau majalisar ministoci ta najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa goodluck ebelo jonathan ta karbi rahoton kwamitin musamman nan na yaƙi da cutar shan inna wanda aka kafa da zumar cewar ƙasar najeriya ta shiga jerin ƙasashen duniya da za su yaƙi kuma su yi nasara cewa babu ciwon na shan inna daga cikin ƙasar bayan sauraron wannan rahoton ne da nazari a kai gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na'am cewa lallai an yi gagaruwar nasara saboda yanzu daga mutane 43 da ke dauke da wannan cuta a bara yanzu mutane shida kawai suka rage kuma ana sa ran kafin karshen shekara za a kammala da ciwon baki daya ga dai minista na kiwon lafiya dr haliru alhassan wanda ya jagoranci wannan kwamitin da karin bayani akan rahoton da aka mika wa gwamnati ba gwamnatin najeriya kadai ba har da majalisar ɗinkin duniya ta lafiya da sauran kasashen duniya masu hulɗar najeriya gaskiya sun yaba ba irin rawar da najeriya ke yi wajen kawar da wannan cuta ta shan inna kamar da muka sani mun dubi baya shekarar da ta wuce wannan daidai wannan lokaci muna da masu cutar nan guda 43 wanda suka hito daga jihohi tara yanzu nan wannan shekara muna da masu wannan cuta kwara shida kawai kuma sun fito daga jihohi guda biyu wani abin murna ne wanda ya wannan jihar ta hada da kano da yobe wani abin murna ne kuma yanzu an samu cikin jihohi daga musamman na arewa waɗanda suka shekara uku ba ku a cutar polio wannan abin yaba ne wanda shi nuna mace idan mun dore haka muna ganin zuwa ƙarshen shekara ga za a kawar da cutar shan inda daga fuskar najeriya to amma akwai masu cewa eh, kamar yawan allurar rigakafin da ake badawa ya saba fahimtar mafi yawan jama'a masu ganin cewa a shekara ɗaya sai a yi wa mutane allura so uku so hudu so biyar kamar eh, ba haka aka saba sanin cewa ana yin namba ta wannan ciwo na kamar shan inda din ba kamar ana yin shi da yawa ta har zai iya cutar da mutane ana ganin kamar har da wata manufa a ciki gaskiya ba haka nan bane babu wani bincike ya nuna mana kamar da muka sani kwayar cutar shan inna guda uku ce inda muka fito allurar da ake yi na rigakafi maganin da ake digawa ya kunshi waɗannan ƙwayoyin cuta da an ka rage makarhi guda uku da fatar da duk aka wa ba aka diga ma yaro jikinsa zai yi sinadari wanda zai kariya gare shi ko da gaba ya haɗu da wannan cuta sai ya kashe ta to amma ba ko da yaushe ake ba ba san wanda zai kama ba saboda haka shi sa ko wanda ake alluran yau da kullum sau uku ake yinta da fatar cewa yaro zai samu wannan ah, sinadari ga cikinsa amma akwai wata matsala lokacin da yaro yana cikin cikin wasa wasa za ta bashi gadon wasu sinadarai mai kariya ga cutar polio wanda waɗannan sojojin da ya samu wajen wasa suna da ɗan tsawon rayuwar da za su yi kamar wata shida da haihuwarsa kayan su bace har zuwa wata tara amma babu wanda ya san eh, lokacin da suke bacewa kuma idan aka ba yaro rigakafi yana da sojojin eh, sinadarin da ya samu daga oshi allurar da aka mishi rigakafi ba za ta kama shi ba kuma sojojin sinadarin da ya samu daga uwansa bayan wani dan lokaci zai mutu za su tafi su su yanzu za iya samu ba wata tara ya kamu da um, cutar shan inna saboda haka wannan yana da daga shi da sa aka ce abin da yake wasu kasashe suna yin allurori din ya da kima amma babu tabbas cewa ga lokacin da wannan uh, sinadarin zai tafiya te saboda haka ne sa ake yi akai-akai bai da wata cuta bai lika ma yaro wata cuta la zai ba shi kariya da ya kamata ministan kiwon lafiya kenan dr haliru alhassan a tattauna da ya da manema labaru a abuja bayan da majalisar ministoci ta fito daga taronta na mako mako a najeriya yanzu dai babu shakka najeriya ta fara hankoron cewa lallai ta doshi shiga jerin kasashen duniya da ake alfahari da su cewa lalle sun shawo kan wannan ciwo kuma babu shi a doron ƙasa ta najeriya daman dai najeriya da waɗansu ƙasashe biyu ko uku ne a duniya yanzu ake cewar su kaɗai ne ke ɗauke da wannan cuta ta shan inna da ke ci gaba da bazuwa a cikin duniya jefi-jefi ba tare da an samu nasara baki ɗaya na yaƙar ciwon ko kashe shi daga doron ƙasa ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya